عن الرحمن ce عبد الله يتي وينهى عن الحسد annabi su ba daga cikin ɗabi'unsa ya kasance yana anil hasad yana hana hasad abinda ake ce ma alhasad shine tamanni zawalin ni'mati min alghayr tamanni zawalin ni'mati min fatan ni'mar da Allah ya ma wani ta tafi fatan da Allah ya ta tafi wannan ni'imar za ta iya kasancewa ta ta riga ta zo zai iya kasancewa kuma an ni'matul mutawaqqa ce ni'ima ce da ake tsammanin za ta riga ta zo ta lalace ba ta riga ta zo ba kacce zo admission din sai ya samu sai ya samu admission din to hasada ciwo ne a zuciya shekul islam tilmiya almajirin sai ibn qayyim yace sa'altu shaykhi na tambayi malami na a yahsudul mu'minu shin mummuni na hasada yace bala yace eh mummuni zai iya hasada ya ce a ba a yusufa annabi yusuf ba mummune ba ne ka ce ba annaba ba ne ne na yusuf wa akuhu habbu ila abina wa inna abana lafi dhalalin mubin kawai uqtulu yusufa aw yusrahuhu wa hasada ce kuma ya masa hajjar haka la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan min hasadi domin inna shaytana lil insani aduwwun mubin وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتبها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق هذا hassada suna hassada mummuni na amma sai shekul islam jami'a sai ya ce mu'mina yukhfi wal munafiqa yubdi sai dai shi mummun yana boye hatta amma munafiki to shi ke bayyana ta amma ka ga yan uwan annabi su ai abu dau ko su bayyana ba sun bayyana kaga duk da haka ne da damuwa ce daga ciwo ne mummuna a cikin zuciya wanda Allah ya jarrabe shi da shi mummunan ciwo ne shi yasa al-Qayyim a cikin Bidayul Fawaid ya hada shi da al-ainu al'ainu kandin baka sun yi kama da hassada hassada ciwo ne a zuciya shi ma kandin baka ciwo ne a zuciya amma suna da bambanci shi kandin baka so tari mai shi bai san yana da shi ba shi abin ya faru sannan ke gane ma zai ga abu ya bashi sha'awa sai ya faɗi da baki kuma da ya yabi abin sai je na kin abin a zuciyarsa da ya je na kin abin a zuciyarsa sai abin kuma ya lalace ne hasi shi ne al'ain mai ainu ce na wanda manzon su mai faɗa shi ya ba mu ka'ida ce abin da ka ji ya burge kake ka sa masa albarka abin da ka ji ya burge ka ce barakallahu fihi to wannan shine kan dagarkin ne an bin baka hassada kuwa ita so tari ba ta zuwa da wannan natija ta al'ainu ita fata mashi yake a zuciyar shi shi a zuciya zai yi fata ya ji kawai abin ma ya zama bashi in bala'i ya kai masa bala'i ya kan shi sai ya furta da baki kawai ka ji abin gaskiya shi sai ya kora wannan ya rika kunshe wannan abu kuma ya rika mummunan fata ma game da wannan abu to su shi ne bambancin al'ain da alhasad amma dukkanin su miyagun cututtuka ne sun zuciya masu wahalar magani الناحة شريم فمن شمع حسن شينا حينك مدحك شدا مدحك شدا لن قرآن يا فإيت أورا غير يوا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله شون سنة ممتنة يعني كاشينة سنة متحك شدا لي يعني أخان أبن الله يبعث نفل الأسفة هذه سنكم الله يؤمر شيء مجموغوت إلي إيه بحاسدي قل أعوذ بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب من شر النفاسات في الوقت ومن شر حاسد إذا حسد أشمع لمن سكت كنت بيانا حسدا أقول الإمام القيم أشل طرف صبداء والفوائد يتعوى سحن يقول أقوبة yi mu'amala da حاسد kafin mutum yana maka hasada ga hanyoyin da za ka yi mu'amala da shi ya faɗi su har guda goma in mutum ya koma zai gan a cikin littafin nasa wa ya amuru bi tawazu ilil mu'minina sannan ma'aiki su sama ya kasance yana umarni da yin tawazu ga mummune tawazu ga mummunai shine ka rika jin baka ci ba amma in kana da wani matsayi kuma ka san matsayin ka ka da kanka ba daidai ne. ba yadda mutum ya walakanta kansa ba amma kuma a daidai lokacin ka rika ma mutane ka nuna ka'isa ka rika tattake jama'a wanda manzon sama ya faɗi ne ake ce ma girman kai wanda dama shine kishiyar التواضع يتي وضع الحق أنه وغمط الناس شيني مسلم يزمع يمغيق ya يغيق take gaskiya. sannan kuma da rena jama'a yana musu yatsini in ya gansu ba zai musu sallama ba ba su isa ma kallo ma ba su ishe shi ba a'a kai wa jami'ul mu'minina aqaribi duk musulmai yan uwana ne yawanci ya ce jami'ul alimi alamin aqaribi to shi ne kuma na cewa jami'ul mu'minina a ƙaribi Kan mummune dangi na ne wa bi qawdil umyani sannan annabi sallallahu alaihi yana umarni da a ja makafi in ka ga makahu ka kama hannunsa ka ja shi ka kai shi inda ya tantu ka aje shi to na ga wanda kuma zai kama shi je ya jefa shi rami irin na yara mugaye hmm? wa hubbil fuqara'i wal masakin sannan da suna yana umarni da san alfuqara talakawa marasa shi wal masakin da miskinai mun san sabanin da ake da shi a tsakanin mazahib waye ahsanu halan min ghairihi shin hal wa ahsanu halan min al aw al miskin ahsanu halan min al akwai wannan sabanin da malamai suke da shi a malikiya الفقير أحسن حالا من المسكين لأن المسكين عندهم من لا يملك قوت يومه وأن الفقير من لا يملك قوت سنته هكذا مالكية شكش sun ce gara aka da miskini wani zai ma zai ma wani addu'a mummuna yace Allah mai da kai talaka to da sauki a malikiya amma in yace Allah mai da shi miskini to shine ba haushi yake ce ma yau ne kullum sai ya fita ya samo abin da za to yana umarni da asusu wa mujalasatihim sannan yana umarni a zauna da su ka a nuna musu kyama ka a kyamace su ka a nuna musu suwa bakin komai suke ba a tausaya musu a zauna da su shi yasa manzala su sama a cikin mazaunansa waɗanda ka suke tare da shi wani yan majalisinsa talakawa ga su nan da yawa ga ahli sufa wanda su la ma'awa la ma'awa lahu ba masu da inda za su kwana yanzu kowannen mu masha Allah in aka tashi ya san inda zai je ko ina ma wani ɗakin shi hudu yau ya kwana can yau ya kwana can yau ya kwana can ila ban sani ba ko wani kuma wato wani su su su ahlus suffati la ma amalahu ba su da wajen da za su je su kwanta saboda kamar zan so ne ce a warar arewacin masallacin ce yace kasahu ya rika kaiwa wajen shi ne a suffa din مكان مخصوص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب الشمال وجيني ديكي علي وكم مسلاتي manzo su mai ware shi ce don ahalus suffa su suke a nan suke rayuwarsu ba su da kowa manzo su mai umarci sabon su ya ce duk wanda ya kasance ya dafa abinci to ya ɗau ahalus suffa ke ɗaya ko biyu ya je gidan shi a da shi mun gane kun san hadisi da karanta na sidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu a baya wanda har yi fushi da ɗansa Abdulrahman ibn Abi Bakr to wal infaqi fi wujuhil khair sannan ma'aiki sosai yana umarni da yin amfani da dukiya shine infaqi fi wujuhil khair a fuskokin alkhair in ka ji ana cewa za a yi kaza na alkhairi to a da kai kada ya zama kwaban ka baya shiga alheri akwai mutanen musu da sun ji ana magana kuɗi sai su ce ai ban su su ba da su ake ba ana magana masu miliyoyi ne a'a malamai sun ce da ne miliyan ɗaya ya ɗau dubu ɗari ya bada da ne naira dubu ɗaya ya ɗau ɗari ya bada waye a wajen waye ne mai naira ɗari wanda ya bada naira ɗari yana da dubu ya fitar da naira ɗari ya bada ya fi ya fi ne miliyan ɗaya da ya bada dubu ɗari sau da shi yana da su da yawa shi ko wannan jina shi ke ɗauka ya bada imanin shi ya kai ya tunkuro shi sai da ɗari biyar a cikin dubu ɗaya raba biyu sun na sai na umar kenan har kai kana can kana jiran wani wai shi mai kuɗi ne wai shi zai bada kai kuma an cika bada ba za ka bada ba kaga ba zai yiwu ba haka wannan sun mai na umarni da haka wai? ifa'alis ta'ani sannan sun su na umarni da a ciyar da abinci kada a rika barin mutane cikin yunwa a rika ciyar da abinci ka zama abincin ka wasu na ci ka zama kai kai kake ci shi yasa ka ga matar ka farko aka ce ita matar ka ita ce ta farko a ciyarwa bayan kai manzala su sama sahabi ya zo ya tambaye shi ke ni dinaru ina da dinari daya manzo sun ka an fi kana nafsi sai ka kama kanka ka je ka kai makanka yace ni dinaru ina da wani yace an fi kana zauje ka je ka ciyar da matarka har dai zuwa karshen hadisi kun san shi wa saqi ma sannan mazan sama yana umarni da a shayar da ruwa sannan ya ba da ka'ida ya ce fi kulle kabijin rasbikin ajir dukkan wata hanta wacce take hanya ka ji ta ko ta wace dabba ce to ajirun fi kulli malaman usulu suka ce kullu ummu siyari umumi kullun ummu siyari umumi babu wani wata siga ta umumi ta kai kullu fi kulli kadidin rabbatin azrun kowace hanta ɗanya da za ka shiga ko ta kare ce ko ta jaki kai hadda alade yi alade in ka ganshi yana cikin kishi ka ba ruwa ba a ce da kashi gidanka ba amma idan ka ganshi a hanya yana yana yana yana yana shan yana yana neman ruwa zai mutu to ba ka ba shi ruwa Allah zai baka lada halittar Allah ne Allah ya halicci alade akwai hikima a cikin halittar alade saboda ne saboda Allah ya gwada mu Su waye za su bi shi waye ba za su bi shi ba waye Allah ya ce kar a rike alade suka rike alade hikima ka rike alade kenan daga cikin hikimomin duk wata halitta da Allah ya akwai ta. maciji akwai hikima halittar shi ya sari mutum ya samu lada yi imam kai ne sai har dan akwai hikima a halittarsa ba abin da Allah yake yi ba tare da hikima ba shi hakim ne fa alimun hakimun wa Shukrin ma'arufi sannan annabi sama yana umarni da a gode abin da aka yi ma mutum mai kyau wa in Allah ya dan kaɗan ne ko dan yaya aka maka abu kai ka godiya ka nuna farin cikinka wannan yana yana yana yana cikin sifatul qurama'i sukan mutane masu karanci mun ɗan yaya aka musu abu sai su girmama shi su ce yaban wanda ya musu amma alli'amu fa su sai su gama an ka musu aiki da wayau ne wayi eh, da wayau ne shi yasa eh, yana ta bani yana ta bani sai da wayau wanda zai da wayau haka zai yana ba da labari la'imi kenan idan anta akramta al-karima malaktahu wa in ci akramta al-la'ima tawarrada Kun ka girmama karam karrama kai ne da shi ma tunaninsa shi ne ya zai karrama amma ini, lalatacce dila in ka ba shi sai ce waye ya mushi shi yasa duk dangin su din nan dangin ta'alib ai li amun ka ba nama sai ka koma kuma tana kallon ka tana gudu kuma ya wawa ne kai ba ka san daɗin naman ba ka ba ta haka ma yake ba ka take yi ba kamata kuma su koma tana kallon ka tana wani a wannan wai zata ruga da gudu a ce alaihi sannan annabi sallallahu na umarni da aiki aiki shi ne mukafa'a yana umarni da haka kun zan hadisin man sana ilaikum ma'rufan takafi'u wanda ya muku abin arziki to kuma kuma sa tafici ka tsaya daidai gwagwado ka ta duk wanda ya kyautata maka kai ma ka mai za ka iya masa maka kyautata masa haka kiram suke yi mutane masu karamci haka suke annabi Salama karimi ne shi yasa ya kasance karamcin hajji ne akwai husnul wata annabi sallama yana da husnul wata husnul wata na na khadija radiyallahu ta'ala anha manzon su kuma sai ya ce kawai in annabi sallama ya samu wadata sai ya ce to a yanka sa ko kuma a soke raƙumi a gidan shi sai ya ce a dafa sai ya ce a kai makawa shi khadija a kai makawa yana na khadija duk wanda ya san wannan na Khadija ce na na Khadija ta rasu da shekaru da yawa amma sai ce aje a rarraba musu husnul wafa'i kenan ake ce masa a husnul khulqi a kishawar dabi'a husnul wafa'i mun gane to Allah shi taimake mu Allah ya ganar da mu wannan nan dabi'u da mali ya kama da na manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ba mu ikon aiwatar da su akwai tambaya ɗaya biyu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh